bandeau. Ne faut choisir ton camp, on ne te redonnait pas le tambour. L'hypocrisie, le malin, la haine, pas Babylone, Babylone. Des moments femmes avec la île d'Assad. Je raterai jamais l'occasion de te liquider. The voice of Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim ka Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tisle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata tara ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aishatu da kanin labarai. Wani bincike da masu bincike a Amurka suka gudanar na nuni da cewa da ta fara bulla a tsakiyar kasar China ta fara yaduwa ne tun kafin a bayyana wa duniya. 'yan kasar new zealand sun yi cincirindo a gidajen cin abinci a kasar domin nuna murnar kammala killace su sakamakon bullar cutar coronavirus a yau talata ake addu'o'i na musamman don karrama george floyd dan amurka bakar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sanda makonni biyu da suka shige. Toka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa matsalar nan ta bauta a jamhuriyar Nijar ta sake haddasa cece kuce. Bauta abu ne wanda kwarai da gaske akwai ta cikin Nijar, akwai ta tsakanin Mali da Nijar da Mauritani. Sannan za a ji inda aka kwana game da cece kucen da ake yi tsakanin masu ruwa da tsaki a batun mai da almajirai jihohinsu na asali a arewacin Najeriya. Ana yin abu ba tare da an tuntuɓe mu ba, ba tare da an shawarce mu ba, kawai sai dai mu ji Za kuma a ji martanin sanata Ali Indumi kan labarin cewa za a sa wasu sassa na Najeriya ciki har da inda ya fito cikin wata sabuwar ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ƙirƙiro. Sannan kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani bincike da masu bincike a Amurka suka gudanar na nuni da cewa cutar nan mai kisa ta coronavirus da ta fara bulla a tsakiyar China ta fara yaduwa ne tun kafin a bayyana wa duniya. A cewar masana kimiyya daga cibiyar lafiya ta jami'ar Harvard da jami'ar Boston da asibitin yara na Boston. Bayanai da aka samu ta satellite na nuni da cewa an samu cinkoson motoci a asibitoci a birnin Wuhan tun a watan Agusta shekarar bara, wanda ya daɗa ƙaruwa a watan Disamba lokacin da Beijing ta fara ankarar da hukumar lafiya ta duniya WHO game da sabuwar cuta da aka yi mata lakabi da COVID-19. hotuna na nuni da ɗaya daga cikin asibitocin da aka bincika Tiyawun an ga abin hawa 285 a wajen ajiyar motoci cikin watan Oktoba shekarar bara wanda ya nuni da karuwa da kashi 67 cikin 100 idan aka kwatanta da shekara ta 2018 inda aka ga abin hawa 171 kawai. Binciken ya kuma nuna karuwar zuwa asibiti da kuma bincike ta hanyar amfani da kafar bincike ta China Baidu ta yanar gizo don neman bayanai kan tari da gudawa. Ana da yakinin cewa cutar coronavirus ta faro ne daga wata kasuwa a Wuhan a Disambar shekara ta 2019. Masu binciken sun ce duk da ba su tabbatar da karuwar zuwa asibitin na da alaka da covid-19 ba amma shaidar da muka samu ta goyi bayan waɗansu shaidu da aka nuna cewa cutar ta ɓilla kafin a tabbatar da ita a kasuwar kayan abinci dangin kifi 'yan ƙasar new zealand sun yi cincirindo a gidajen cin abinci a ƙasar domin murnar kammala killace su sakamakon ɓullar cutar coronavirus. bayan sun shafe sama da watanni biyu suna kulle wanda ya janyo harkokin a kasar suka tsaya cek. Prime Minister kasar Masindar Adan ta sassauta dokar da aka saka a watan Maris inda ta ɗage dokar hana taruka wanda ya hada da na bukukuwa da wasanni amma iyakokin kasar za su kasance a rufe. Kasar ta New Zealand ta samu adadin masu dauke da coronavirus 1,504 da waɗanda suka mutu mutum 22 daga cikin 'yan ƙasa miliyan biyar kamar yadda ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins ta nuna a yau talata. a iyakokin kasar New Zealand bangaren Antarctic da ke da alhakin gudanar da bincike da ya danganci yanayi. Ta faɗi yau talata cewa za a dakatar da gudanar ziyarar mazauninta a Antarctica don gudun yaduwar cutar COVID-19 a wajen kasar. Bincike ya nuna kulle da aka yi a faɗin duniya ya hana miliyoyin mace-mace daga coronavirus. A yau Talata dangi da abokai suka yi wa George Floyd bankwana na ƙarshe a jana'izarsa da za a yi a birnin Houston makonni biyu bayan mutuwarsa a hannun 'yan sanda abin da ya sake tada zanga-zanga a birane a birane da dama a nan Amurka 'yan sandan birnin Houston za su yi jerin gwano su rika tawagar zuwa birnin Pearland inda za a binne Floyd a kusa da kabarin mahaifiyarsa. An jima kaɗan Aishatu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotanninmu na farko. Kamar yadda aka sani dai, an daɗe ana takaddama kan batun bautar da bal'adama a jamhuriyar Nijar. To wannan batu ya sake kawo cece kuce tsakanin masu ruwa da tsaki. Salamu na barma gare ka. Duk da irin kiraye-kirayen da kungiyoyin kare hakkin ɗan adam ke yi a kan rashin cancantar ɗabi'ar bauta da kuma irin dokokin da hukumomi suka yi tanadi don murkushe wannan matsala. Kungiyar Timidiriya ta ce ta gano yankunan da har yanzu ake ci gaba da bautar da ɗan adam a nan Nijar. Almansur Muhammad kusa ne a wannan kungiya. Akwai matsalolin garuruwa da yawa tsakanin mu da Talabiri da Doso inda cikin gari guda za a ce wanga gari sunan shi dabai. Ma'ana karce bayu cikin gari ha unguwar wala cikin doka ta kasa cikin tayan mulki na kasa bai kamata ba a ba anguwa irin wani suna da yawa yau suna so su sake suna amma chef de village kamar sarki irin wannan wasu ba su so a sake wannan suna alhali ke wannan suna ya ci zarrahin mutane ya za a ce cikin nan ga departement de dosset laberi a ce cikin village guda sai a ce wanga anguwar bayin ne sunanta suna kenan ya kamata a darajata mutanen nan a sa suna na gari la'akari da yadda ɗabi'ar bauta ke ƙara tsananta ya sa ƙungiyoyin yaƙi da bauta a ƙasashen yammacin afirka haɗa ƙarfi domin tunkarar wannan ƙalubale mafarin shirya taron shekara-shekara makamancin wanda aka yi ajiya a yamai don zaƙulo hanyoyin da za su wa wannan al'amari kamar yadda sakataren ƙungiyar timidiriya alibuzu ya yi min ƙarin bayani bauta da kanta abu ne wanda kwarai da gaske akwai ta cikin niger akwai da kuma cikin kasashen nan eh, tsakanin mali da niger da mauritani to ba a haɗi wasu suna jin kumya a yi haɗi wasu ba su so a gai muna nema ga gwamnati ya keɓe mana rana ta musamman wanda za mu gayi abubuwan da duka ake cikin harkar bauta. A cewar daraktan ofishin ministan shari'a Shaibu Maman gwamnatin Nijar na adawa da wannan ɗabi'a ta bauta saboda haka za ta haɗa gwiwa da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a wannan yaƙi. Depuis la tenue de la sixième édition, parrainée par son excellence Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous rassurer, dis-je, que des dispositions sont en train d'être prises ya ce tun a wani zaman da Prime Minister Birgira Fini ya jagoranta a bara, gwamnati ta amince da bukatar ware ranar yaki da bauta ta ƙasa. kuma ina jaddada muku cewa shugaban kasa da firaminista suna Allah wadai da wannan ɗabi'a ta bauta saboda hakan ne ma gwamnati ta kafa dokoki da ma'aikatu domin tunkarar wannan al'amari. On peut citer l'adoption de loi et la création d'institutions chargées de lutter contre ces pratiques. Kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ya bayyana cewa dukkan 'yan ƙasa su ɗaya a gaban doka haka kuma ya ƙara nanata cewa Nijar da al'ummarta sun yi na'am da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan maganar hakkin ɗan adam ta ranar goma ga watan Disambar 1948. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger gaida sanar da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga aisha ta sile da ci gaban labaran duniya Ɗaruruwan 'yan gwagwarmaya da al'ummar ƙasa ne a Hong Kong suka fito don tururuwa a zanga-zangar ƙin jinin gwamnati taruka zanga-zanga a manyan kantuna guda bakwai a faɗin cibiyar kasuwanci ta Asiya a yau Talata. Masu zanga-zangar sun rika rera waƙar demokradiyya suna rike da rubuce-rubuce da ke cewa 'yancin kan Hong Kong da kuma a ba Hong Kong 'yancin gashin kanta gwagwarmayar wannan lokaci. 'yan sandan kwantar da tarzoma sun gudanar da bincike kan mutanen da suke wurin zanga-zangar kuma sun kore su da su bar wurin cewa zanga-zangar ta saba wa ka'ida za kuma su kama su an kuma kama wani da yawa 'yan sanda tsayayya masu zanga-zanga sun kuma rika rera wakar daukar daukaka hong kong taken girmama taken gangamin Ganin dokokin tsaro da China take shirin kakabawa Hong Kong wasu na ganin ba za su daina wannan gwagwarmaya ba amma za su canza taku. Za a zartar da dokan ne nan da 'yan watanni masu zuwa. Ranar tara ga watan Yunin bara wasu 'yan kasar Hong Kong suka gudanar da zanga-zanga ta lumana don nuna kin jinin dokar da za ta ba da damar a kai 'yan kasar China don yi musu shari'a. gwamnati a wancan lokaci ta dage akan zartar da dokar wanda hakan zai tunzura al'umma su gudanar da zanga-zanga koriya ta arewa ta ce za ta katse dukkan hanyoyin tattaunawa da koriya ta kudu ta tsama na baya-bayan nan da ke tsakaninsu masu sharhi akan al'amura sun ce wannan na cikin kokarin Pyongyang na gaban kanta don ƙara zaman doya da manja tsakaninta da Seoul. A cewar kamfanin dillancin labarai mallakar kasar wannan shine mataki na farko na katse dukkan hanyar sadarwa da kasar Koriya ta kudin domin kauda abubuwan da basu da muhimmanci. A Aishatu da ta karanto tura labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu kawo muku rahotanninmu na gaba. Inda za a ji halin da ake ciki game da takaddamar mayar da almajirai jihohinsu na asali a arewacin Najeriya. Na baya-bayan nan da shi ne rashin fahimta tsakanin gwamnonin Kano, Kaduna da Jigawa. Sai kuma yadda wasu alaramomi ke ganin al'amarin a ɗaya ɓangaren. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton. Gwamnatin jihar Kano ce dai ta fara jigirar almajiran zuwa jihohin Jigawa da Kaduna su kimanin dubu biyu a wani bangare na yunkurinta na haɗe tsarin makarantun allo da na boko. Matakin da ya haifar da cece ce tsakanin gwamnonin Kano da Kaduna a hannu guda inda a ɗaya hannun kuma dangantaka ta so ta yi tsami tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da ta Kano. a kwanakin bane ne dai gwamnan kaduna nasiru yan rufa'i ya zargi takwaransa na kano abdullahi umar ganduje da kara alkalman masu ɗauke da cutar corona a jihar ta kaduna saboda jigilar almajiran zuwa jihar yanzu haka da dai makamanciyar waccan takaddama na wanzuwa tsakanin hafizan alkur'ani a jihar kano da gwamnatin jihar domin sun bayyana matakin korar almajiran da cewa wani yunkuri ne na tozarta tsarin karatun alkur'ani Gwani Lawi Gwani Dan Zarga shine shugaban ƙungiyar mahaddata Alkur'ani ta jihar Kano. Kamar yadda aka yi mana yanzu mu muna da karancin gata. Saboda haka ana yin abu ba tare da an tuntube mu ba, ba tare da an shawarce mu ba, kawai sai dai mu ji an yi. Karatun Alkur'ani din nan akalla ya riga karatun boko da shekara 757 ko shekara 555. lokacin da tura suka zo suka yi wa boko gata wanda shi ake tafiya a kai ne ya hana me zai sa mu ba za a yi wa karatun addini karatun alkur'ani gata ba dan ba zama daidai da wai a karo sai kawo muna da hafizai mahadata sun kai miliyan sir mai mutum miliyan goma sha ka gina makarantu guda guda goma muna nan muna tattaunawa a magani ɗaya amma daga cikin mahaddata da kake gani akwai doktoci ilimin boko sun haddace alkur'ani sun rubuta kuma sun yi doktori saboda haka muna nan muna ta haɗa kan muna tattauna mu ga zane. sai dai kwamishinan ilimi na kano alhaji sanusi sa'idu kiro na cewa ka san wannan harkar fa yawancin alarmomin nan wannan harkar kasuwanci suka mai da ita shi sa kake jin ƙara ta yi yawa sati biyu na ina ba da sanarwar cewar duk wanda yake da almajiri wanda ba ɗin jihar kano ba ya kawo shi ma'aikatar ilimi mai girma gwamna ya sa hale mana akwai motoci za mu ɗebi yaran nan mu kai su jihohinsu amma kaɗan ne suka yi suka ƙi su kawo saboda me saboda idan yaran sun tafi kasuwancinsu ya tsaya da yawanci masu ƙarajin nan mafi ba 'yan jihar kano ba ne don haka duk wanda ya kwana ya tashi idan alaramma ne shi ɗan jihar kano idan almajiri ne mutum ɗan jihar kano mun tanaje shi mun shirya masa komai da abin da zamu ne cikin mutuntaka da darajantawa dangane da cewa matakin na gwamnatin Kano tamkar yunkuri ne na kurar baki daga jihar al'amarin da masana tarihi suka ce kanan ta bunƙasa ne saboda karɓar baki amma kwamishinan ilimin ya ce yanzu kai fi sabilillahi saboda Allah yanzu a gidanka da kake inda iyalinka suke ka yadda ɗakin nan da yake a bakin gate ha kurin wani ya shigo da mutum ashirin baka sani ba ya zo ya zauna da su duk wanda doka ta zo kan shi ka bi ta kan shi da doka ne kawai idan bai karbi gaskiyar al'amari ba babu zancen ci gaba da faɗakarwa kina raka mu abin da muke cewa shine ai ko ka shekara ɗari kana faɗakarwa na gaya maka cewa tunda akwai son zuciya ya ratsa ba za ka iya gamsar da mutane ɗari bisa ɗari Tuni dai gwamnonin Borno da Yobe da kuma Sokoto suka bayyana cewa babu wani almajiri da za su kora daga jihohinsu. yayin da gwamnan jigawa ya ce sai bayan annobar corona zai yi nazarin matakin da ya dace akan wannan batu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano a nigeria a gaida mahmud kwari to kamar yadda ba a rasa ji ba a 'yan kwanakin nan an shiga cece kuce kan wani labari mai cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ƙirƙiro wata ƙasa daga Kamaru da ƙananan hukumomi 24 na Najeriya Kan haka ne wakilinmu a Borno Haruna Dauda ya tambayi sanata mai wakiltar mazaɓar kudancin Borno Muhammad Ali Indumi wanda abin ka iya shafar mazaɓarsa sai ya ce. muna da na ji labarin lokacin ma ranar juma'a ne muka ji labarin ina kirawa da na karanta a cikin jarida to sai na yi maza na buga in ji gaskiyar magana ko da shike tun fil azalma na na dautin wato gaskiyar magana don ba za a yi a killace mu a ce an tura mu wani kasa ba da sanin mu da wannan ni dama tun da fari ban yi tsammani haka ba to da muka yi tambaya aka ce wannan ba gaskiya ba ne na biyunsa ai akwai tsari kamin ma a ce mun zo najeriya sai da muka yi zaɓe ni na tuna filibisa da ake cewa an yi filibisa din to amma a lokacin da aka yi filibisa din shine a sa ne an muka samu sardona province to wanda aka ce za a mai da su ɗin kenan to mu muka muka ce muna so mu zora da najeriya ga kwa kala balge um, goza da bama yanzu kaddara wannan abin ya tabbata in aka ce za a yi zabe Ah, za ka zaɓi zama a najeriya ne ko kuma za ka koma wacin sabuwar kasa. abin da jama'a mu suke so shine za mu bi amma tun da ka ga ba mu bi kamarun ba kamar ku yan majalisu an taɓa tuntuɓan ku da wannan batu a babu ni dai ina jin labarin kasa kasa akwai wanda suke kaiwa da kawa tare da mutane saudan kamarun ni na san dai mutane saudan kamarun wanda su ake kiransu su bamenda province da kuma wajen bakasi wanda su ne suka ɗauka da su bakasi din nan a ciki ba min da province na jin wato su mutanen cameroon ne mafi yawansu suna magana da suna english speaking ake cewa to mafi yawansu kuma eh, wato kabila ne daban wanda suke a haɗe da su naji suna kan rikici har suna zanga-zanga irin na neman yancinsu to kuma don a cikin filibisa da aka yi din akwai caveat akan cewa za a sake yi bayan shekara hamsin ne ko kuma shekara ashirin da biyar to don suka yi amfani da wannan daman shine da abubuwa da na sani amma tunda majalisar ɗinkin duniya ya fito ya ce ba haka ba ba su da wannan labari kaga magana ne irin naku ne wanda kuke haifar da shi yan jarida yan jarida kenan da ya masu bayanin cewa wannan batu kamar ya fito daga manya ne kuma ma majalisar ɗinkin duniya to ɗin da yan manyan da ya yi sama da sanata kenan watakila amma ga sanata yana maka bayani cewa maganar nan haifuwan yan jarida ne ko masu yada da fari ne ya fi shi To a gaida Haruna, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyoyi a Afirka kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a biyoyi hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a Salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun fara kawo muku tattaunawa da dr gidado darakta a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu a najeriya da alhaji ibrahim musa na majalisar samar da ingantattun kiruruwa ta najeriya a cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya a makon da ya gabata dr ta fara yi wa wakiliyar madina dauda ƙarin bayani kan yadda manoman shinkafa za su yi amfani da irin da suke aiki a kansa. Wannan shinkafar da muke gina ta a yanzu haka taki ba sai ka sa taki da yawa ba. Ko ɗan kaɗan ka sa za ka yi girbi mai kyau ko kuma za ka iya ka shuka ta ta inda babu ruwa sosai ɗinan ba wai sai fadama ba da kuma gishiri in ƙasar tana da gishiri sosai don kisan shinkafa in ka shuka ta wurin kasar da ke da gishiri sosai bai ba za ka samu amma kin ga wannan ko gishiri na da yawa ko gishiri na kaɗan zai yi amfani wato wadda aka riga aka inganta iri inganta so irin nan nan da shekaru hudu ne da muna abin nan akai a yanzu kuke bincike akai muna bincike akai a nan badegi duk ranar da akwai abin nan kila sai mu je da ke ki je ki gani idan za a shuka ta kuma idan mun yi an yi gwaji su biyu so za a sake wa'ansu so kuma wannan kisan na gida ne muna so mu yi mu shigar da wannan fasaha mu yi amfani da shi akan yadda shi alaji ya faɗa cewa To wai tsayayen muku tambayan nan dukan ku biyu ke Dr. Rose da kai Alhaji Ibrahim. To wai muna neman taimako daga kasashe da yawa. da suka fi mu basirar abubuwa na rayuwa da noma da komai me ya hana yanzu ku nemo taimako daga wasu kasashen muna kan yi ba abin da muka tattauna yau alhaji ya miki magana <laughs> cewa abokane da su ne partner sun zo duk duniya suna so a taimaka a Najeriya amma mu ma sai mun taimaka Kinga ne sai mun taimaka kanmu za su kawo amma in sun kawo mu ma ya kamata gwamnatin mu ta cire kuɗi mai yawa a haɗa shi abin ya isa. To har yanzu ba ku samu daidaito ba tsakanin ku da masu taimaka mana? Kasashe nawa suka zo Alhaji Ibrahim? A mun samu wakilcin uh, AU mhm. African Union. Mhm. Mun samu mutane sun zo daga India, Ingila har da su wannan daga eh, France da Vietnam da akwai Ukraine duk gasu nan sun zo. Amma e eh, duk sun zo. Duk sun zo. Amma kamar yadda mu ma muke taimaka wasu kasashe a ci gaban tattalin arzikin kasansu kamar mutane su lani da suka je suka taimaka a amerika suka samu cin gaban tattalin mu ma muna kira tunda duka fadin duniyan nan ba inda ba za ki je ba ba ki samu kwararre ko likita ba ko masanin jarida dan najeriya da ke taimaka tattalin kasar tura da ake cewa sun ci gaba eh. to su ma su zo su rama kura aniyarta su zo su ma mu haɗa karfe da karfe mu ba wani jirgin sama muke so mu kera ba yanda za mu inganta cikin harkar noman mu domin a najeriya ita ce babba afirka mm. idan aka ci abinci yawa wadace cewa muna fita da shi mm. duk waɗannan ƙananan matsalolin ciwon tamowa mm. da rashin lafiya duka afirka da suke zuwa suna kawo kuɗaɗe don taimako idan wata annoba ta tashi gara su zuba kuɗin a afirka a najeriya mu noma abinci a baza shi zuwa kasashen afirka domin duk wani ciwo ma in kya gani makasudin sa yunwa ne saboda haka su rama kura a ne ta zo su mu haɗa karfi da karfe da su da rakuna da makarantun bincikenmu da muke da su goma sha bakwai a faɗin ƙasar nan da jami'o'in mu na aikin gona da tsangayin na aikin gona su zo mu haɗa karfi da karfe da su mu haɗu a yi su haɗu da manya-manyan shahunan malaman mu wanda suka san aikin gona domin su fitar mana da hanyoyi na dabaru na zamani da noman namu ya ci gaba idan dai suna so su taimake mu wannan kwakwalwa muke so amma magana arziki ne ba ma baran ko ko ba hannun kowa to kun nemi wannan taimakon a wurin su ko dai kuna jiran sai gwamnati ta ba ku tattauna duk mun tattauna a shirye suke su haɗa kai da mutanen manya-manyan masana harkar gona su mm. haɗa kai su taimaka akwai abu ɗaya abin da ya shafi halittan tsiran bishiya mm. wanda ake kira plant variety protection wanda kungiya tana da kungiya da treaty da aka zauna a kai convention a faransa wanda sai in kasa. tana da sa hannu a cikin wannan kungiyar mm. za su zo su taimaka mu ba ma ciki amma dai muna ciki as observers masu sa ido amma ba memba ba ne abin da ya sa ba za mu zama memba ba sai ana mun sa shi a tsarin kundin dokar mu mun kai majalisa an tattauna a majalisa an sa baki shugaban kasa ya sa hannu sannan za mu ɗauka mu kai musu su sa to ina kira da babban murya ga 'yan majalisun mu da su kokari su sa dokar na hannu shugaban kasa ya kokari ya saka la'akari gani hamada tana cin wajen maiduguri ta gangaro har katsina yana cinye mana guri muna eh. maganar noma a yi kokari a sa wannan doka hannu hmm. ina ganin za a fitar da itatuwa waɗanda za su raya wannan ƙasar sannan kuma itatuwan da za su fitar da 'ya'yan itatuwa wanda za amfani da su a daɗa haɓaka tattalin arzikin ƙasar nan. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin yanzu a madadin bakin namu alhaji ibrahim musa da dr Gidado da kuma wakiliyar Madina Dauda da ta tattauna mana da su sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ahmad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan turo mana ta imel. To bari mu faro da wannan sako da ke cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa matakin kaddamar da gwajin annobar coronavirus da aka yi a Kano ya zama silar kawo karshen wannan annoba a jihar da ma Najeriya da duniya baki ɗaya daga Alhaji Mele Yusufari. Sako na gaba na cewa salam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka. ku mika muna sako da murna ga mai girma gwamnanmu na jihar yobe honorable mai malabuni da mataimakinsa alhaji ad barde gubana a bisa cikar shekara daya a kan karagar mulki na jihar yobe da fata allah ya kara basu basira a cikin sauran shekaru da suka rage za su yi aiki nan gaba amin daga gambo barau fataskum tsohuwar kasuwar fataskum jihar yobe najeriya wani sako na cewa kokawa da jami'an kiwon lafiya na kasar ghana ke yi sakamakon karancin kayan kariya daga corona coronavirus biri ya yi kama da mutum daga usaina alhaji umar fureba da amina adam a adam gashuwa sai kuma wannan sako da ke cewa fatan alheri gare ku murya amurka a yau muna so ku ba mu dama da yin kira ga al'umman kasar najeriya da mu zama masu kwashe magudanan ruwa tare da kaucewa gine-gine a kan hanyar ruwa ganin yadda allah ya kawo mu lokacin damina allah ya muna tsawa da iska wasika daga maryam aminu kano da aminu kano mai da garko sai sako na gaba da ya fito daga baffa haruna bajoga da yaya baba alhaji suka ce assalamu alaikum voa hausa muna addu'ar allah ya sanya wa wannan damina da muka shiga shiga albarka ta yadda kasar mu za ta samu wadatacce abinci da za mu ci har mu sayar a ketare wannan sako na cewa nuna wariyar launin fata ko kabilanci ko bambancin akida da wasu al'umma ke yi gaskiyar magana sun samu daurin gindin gwamnatocin kasashen su ne domin rashin yin hukuncin ba sani ba sabo ga duk wanda aka sama da irin wayannan ɗabi'un shi ya haifar da haka kuma muddin ba a daina ware 'ya'yan bura da 'ya'yan mowa ba to wallahi babu randa za a magance wannan matsalar Wannan sako ya fito ne daga Comrade Umar Baban Yaya sabon gida karamar hukumar kafin Hausa a jihar Jigawa. Ya ce Assalamu alaikum VOA. Har kullum dai ba za mu gaji ba kan matsalan koke da muka daɗe muna muradin samu amma har yanzu babu labari kamar an ce da bawa dawo inda kake. Matsalar tamu da hanyar nan ce da garin Tage zuwa Shinge daga sabon gida zuwa Kwatalo. Wallahi damana na shiga muka shiga matsala domin hanyar ba ta biyuwa da damana. Fatan mu Allah ya sa sako ya isa inda ya dace. Amin. da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Wani bincike da masu bincike a Amurka suka gudanar na nuni da cewa da ta fara bulla a tsakiyar ƙasar China ta fara yaduwa ne tun kafin a bayyana wa duniya. 'Yan ƙasar New Zealand sun yi cincirindo a gidajen cin abinci a ƙasar domin nuna murnar kammala killace su. sakamakon bullar cutar coronavirus. A yau talata ake addu'o'i na musamman don karrama George Floyd ɗan Amurka bakar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sanda makonni biyu da suka shige. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya zo daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu da don Aisha Sule wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers rashin wacce ta haɗa mana sautin kuma ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.